Thank you. ina wani program. Na je nan tafiya ko kuma jika ga a can mota. A watsa shi. Alhaji. Yawa. Kai kan ka ce komai. Inda ka ta cikin farin ciki bari in ce ka maka ko ɗan ruwan zafin nan ka ɗan gasa cikin. In akwai abinci kawai kawo shi. Je dai ki Akwai abinci amma na fi ka warware cikin naka da ruwan cin tukunna. Kowai ba. Take ruwa. akwai kuma gidan wani idan je sabo zo don Allah ma ga sa ka kuma ka sa da gaske ne

da kake ta jana da hira da surutu amma ta da magana ke ce za ki gaya wanda labarin ki wanda ba wanda san daga ke sai Allah alhamdulillah yau dai za a baka labarin nan ka huta Yanzu zo daidai wani to albishirin shaga mu za ka ce alaji wani irin horon kuma kamar fara. ba ki abin da bai kai labarin ba ai shi ne ba ne. daga shagamu zuwa ille ille ife zuwa ikirin kwakwa uku a gigijin na baki. To buɗe kunnen ka kaji, dan labarin nan idan ka je shi, na yi imani da Allah baka taba shiga farin cikin da za ka shiga ba. Buɗe kunnen ka. Ba Allah, labarin na kusance da ke a bashi. a bashi to ba na bani ai kwada za ka yi buɗe kunnen ka buɗe kunnen ka to kana ji na an kusa a kira ka baba ciki ne da da gaske ke jin Allah a'a na taɓa maka wasa da irin wannan lamari maka sani ba baka ga na canza ba an san bin da zan yi don Allah to ta kama baki ki kar a ji a bakin ki saboda wannan abun haɗe in mutum na neman ya karya ga ta ta iyalanka zai karya saboda haka yawwa kar a ji a bakin ki idan abu na ga ya kwana biyu ya tabbata ta baki na zan gaya wa ɗan gida na a zauna in ya bayyana da tabbata kan ai ya tabbata ake kika ce ya tabbata wa ke kika sani to ina fatan alheri eh a a a a a to yanzu ya za a yi kenan Alhaji dandan ɗaya. Eh. ina wannan takardar kamfanin naka da mallaka ranar suna ki sa ido ki ga abin da zan maki <laughs> ki sa ido ki ga abin da zan maki Allah sauke lafiya da ni kike zancan wai wai lallaba <laughs> abin da zan iya zan yi in Allah da a gidan nan ciki ah. Allah ki daina ki daina ki daina mana maka. duk in na tashi sai ki gaban ki kika san da haba ki abinci na shi ba. haba na haba me yasa a kai kai kai kai na zaki a wannan da ka ci da wani aikace aikace zan ma yi bayani

namiji ne ku sani ya a sa yanzu ashe da za a sa sai a ma'azu. Ok, bala za a sa kenan. To bala ko sunan faɗa za ka faɗa da larabci za ka iya faɗa sai ka ce bele. Wala ma'azu ai naga kai ma ka ko? Wai bala. To yanzu ne bari hajiya da alhaji su ne suke da alhakin da sama yaro suna. Muna na ta yi ko ba ka suke ne ba ba wannan hayar na Ai, zan zaɓi wannan abu da aka daɗe ana neman su ba samu. Ai, ni zan zaɓi abin da nake so ko? Ko in sa fati ko in sa Khadija ko kan da ko na gaba ganin dama na ne. Amma abin da ba sa. Sha Allah, ya samu. Inda mai eh, eh, eh, Rake daɗe, yanzu idan kika aihu waye zai miki sunan da ke, waƙar suna. Ai ba yayin sa ake yi. ba Ya zaka ce usali tuba ba yayin sa ake ba. A dogon ja. A dogon ja kuma ana yayin usali tuba ka ce a a dogon ja. To, a jari ta take da wannan abu. Ai. Kula ba da lokaci ba. Kuma a tsanin da Allah ya wata. ko wanda za ka kira ka ce ne da akalla ka kawo wanda da wanda kuma shi shi na dawo da tsiya a gare shi ko wanda mun ma kira shi abincin sunan ka ɗauka kan wani a <laughs> gaskiya ne akwai gaskiya kuma in dai Usaini Tupac zai yi waka to kai ma zai yi ga waka subhanallah masha Allah yeah Abu da lafiya. Abu da lafiya. Abu da lafiya. tattaro su ka fito a firgice wani a zan tafi da su ne inda aka ce in zo in kawo wani ne ya ce ka kai mishi kuma za ka kai kaya wani wanda ke mun wayan nan shi ne ya ce haɗu takardun gidan gaba ɗaya da na gidana ne da na filaye haka da aka abin nan ka kai masa eh eh eh su ne na haɗa ban kai ban kai mashi ne ya kai mashi bibi kinga kai za zaki wani wani irin magana irin naku da mata ni ho ban taɓa cin kuɗi bai taɓa cin kuɗi na ba ni fa bai taɓa cin kuɗi na ba in ma wani abu ni ne nake karɓa a wurinsa in ta ɗau oh kai wani magana kace ga ga mutu ga zance hai da wannan rayuwar ya za a yi ni ban isa in samu lokacin ka ba waya ina za ka waya ina ka dawo waya ina ka fito waya ni abin nan ya ishe ni haka wallahi kar ka ga ina maka dariya ina wani kullum me yake damun ka kullum me yake damun ka ni gaskiya na gaji ha a na gaji ba zan dauka ba wallahi kina a ɗaki duk abubuwan da na sa ko na kaza shi abin da zan ke kina mata amma ni ki hana ni rawan gaban a kina cin gaji cin gaji abin da dinna ki kullum fa wai alaji kullum abu ya ki ci ya ki cinyewa ya kake so in yi da raina ha'a gaskiya na gaji na gaji ba zan daina faɗan na gaji ba wallahi ba za ki hana ni tafiya inda na ba ko ba za ki hana ni ɗaukan waya ko duk irin abin da aka sa da aka ce da yi ban ga abin da zai sa ba zai ba to wai ya za a yi ma wai wannan dankareren gidan zaka je ka siyar ka ba wani kuɗi ya za a yi haka ha ai ni ba a yi min adalci ba wallahi ba zai yiwu ba gaskiya ba zai yiwu ba ya za a yi ka siyar da gidan nan ka ce za ka ba wani kuɗi wai ya taimake ka kai baka san rayuwar nan yadda take ba kai ai mace wace ce babu abin da raba kuɗi a shin an ce idan haka ga mutum ya ƙone rubutu ya sai da ta wannan abin da ke gani shirin su kai za ki yi dariya kai za ki kowa jin dariya. saboda wannan gidan zai da wanda za a ɗauki kama wannan gidan uku a jefa shi za mu ke shi yanzu mun sa dai a samun abu da za mu samu. Ɗanku ka gani idan ban yi da in dai dariya kai ka yi kuka. Ko kuma ni idan ban yi dariya ba na sa hannu a kai tsala ihun ta kuka. don haka duniya take wani na dariya wani na kuka don kare gida na sa rai na zan dan kare gida eh, amma ke kaɗai ka kin yi kaɗa a gidan nan ƙara ƙaro miki ko uku mata uku yan wanki za su su taimaka miki kishiya wallahi baka isa ba wata ran ko wannan da ƙararren gidan sai ka samu an kona shi wallahi ba za zauna da kishiya ba akan me za ka ga abin da zan ɗau mataki Na rasa gane ta ina ya dosa ban sani ba. Hajiya, wai me yake faruwa ne? Me ma baya faruwa a cikin gidan nan? Kana tambayar me yake faruwa? Ai komai faruwa yake yi. Hajjaju, kwantar da hankali dan Allah dan Allah. Hankali ba zai kwanta. Wannan gida tun da ba riga ga mu an siya. Ina hankali zai kwanta? Inna ilaihi raji'un. Wannan abba abin da ya kamata ne. Sai dai mu yi addu'a. kwanan da muka samu wani farin ciki kuma yanzu gashi ta ko ta koma gashi na sa na sa da ci ba na ga mu ah ga eh, ke ke ke ki ba ki jira ne ki shuka ki shuka Sabo Sabo <laughs> Yanzu

kaga wannan tafiyar da zamu yi don ka sani tafiya za mu yi dan nisa ko ba na su a hanya ta wasu gurare da motar nan da ka gani akwai kayan kuɗi a ciki akwai abubuwa na alheri a ciki ka gane amma ina da uzuri wallahi fitsari ma ya matsayin. to sauka kai ana ta maka waya kai kuma ka shi ka fita baka zo an maka waya bayan ka tafi har da ta a ita ce ga gashi ma ga ta guda ɗaya ji da yau kenan dan Allah dan annabi ka yaƙuri wallahi tallahi sharri ne wai kai wai dan Allah tabe ka dan Allah duk wanda dan adam ya dawo kwaba abin tsiye shi kada ka shi sai ce shaidan ne a ranar lahira inda za a yi ta walle walle inda zai tambaye ka ce ka ganni ni ne nazo ni ce kai kai kaza ko ya koma a je hau wurin wuta ya zauna duk wanda ya ce sharrin shi ɗaya ya ɗebe shi to ya je ga can su yi magana kaza duk da wanda za ku yi a can kan wuta kuke to dan Allah dan Allah za mu kai hakuri bala me zaki ta eh, eh, a kwanakin baya ciki kuna ta wasa da dariya shi wanzu da cikin ko babu ga min gaskiya yanzu kai ta san sirrin gidana tana da shi ko babu babu babu amma dan Allah ina so kamar nima alfarma guda biyu to na farko mm. dan Allah ka banda in ci gaba da zama da kai saboda in dai ne ka da zama da ah, kai sai ka karasa da ni a'a ba haka ba hmm. na saba da cin taliya na saba da cin shinkafa na saba da cin makaroni wallahi in na koma ƙauyen mu kunci wallahi ban san yadda zan shirin ka ba ma ƙauye za ku koma ba eh? goro wallahi ci da kai za a yi kyauta yadda ake ci da kan haka dai ba ko ko kawai ka ba za a karba ba a ina da wurin kwana a ina a kurkuku a kurkuku gwamnati ne ma za ta ci da kai ba mutum ba bari ga maka gaskiya abinda kai mun da abinda kai maka na taba zuwa ban ji dadi ba eh to kaga ba san ban sani ba Allah ya isa da kai aka karbi wani na taba zuwa ban maka wannan wannan wani abu ne ce bana so a dawo da wannan abu inna lillahi bana so a dawo da wannan abu dan Allah ba dan dauko ka ajan ka bata yarinya mutane aka yi na iya kokarin abinda zai aka fito da kai shine yanzu kuma ni ma za ka zo ka abin nan ita ma mata ta wuna sai yanda mu to ba ni waya na baka wa hama wuri ka samu iya wuri sauka dan Allah dan Allah ka yawo kace ka kace ka kace ka kace fa tsare yanzu wani bai kai mun akan yanzu bai kai mun anan dole ne Allah ka yakuri maraici na zai zama naga ya zama maraici na zai karu na shiga na shiga Ai zuwa mutum kuna tare da kuna a wannan. 好，OK。你那我都挺了解，都什么？ eh ita ce wani kado ta tsarin da a wanda ma dole ne alhaji zai yiwu amma ba a nan gidan za ki mutu ba ta abin yake hukunci ba ai yake hukunci da ke magana ɗaya ce ba ba ba ba ni ba ce ba ba ba ke ke ba eh kira kina neman balarin ya so ki manja jago? me ke bashi sabo a can na kai kai duniya kai warku abubuwan da kuke yi bata ɓata sunayen wasu mata na kirki a zauna da ku muna tare da ke ne mu zauna da ke muna tare da ke babu yadda da babu abin da ba ashe tun farko tun daga farko mu na kisa ki yi tinin ne ta tafiya a ji ashe haji kuka ki ce kar rabu da kaza kan ba kaza kan ba kaza ashe ke duk abu wajen ke ke zo shirin shi ne a ni ba wani da shi ba wani da shi sai ku haɗu da shi tun da dai ba ganin sa ake yi ba ya turo ki ko shaidan nan to ke wa shari mu na kisa ki ta ƙare yau na farko ne tuko